Zanga-zangar lumana ta neman garin bawul ga ayyukan 'yan sandan Najeriya da ta rikide ta zama tarzoma. Yanzu ta zama wata dama ga wasu matasa a wasu sassan Najeriya ta kai farmaki ga rumfunan adana kayayyakin abinci na gwamnati da nufin kwasar ganima. rahotanni sun tabbatar da wakanar farmakin a jihohin plateau da taraba da kaduna da lagos da osun da cross river da kuma kwara da dai sauran jihohi inda matasan suka yi amfani da karfin tuwo wajen buɗe rimbunan da gwamnati ke ajiye kayayyakin abinci da aka ce an tanade su ne domin tallafi ga jama'a saboda annobar corona a watannin baya. Alhaji Muhammad Sabana Nono da ke zaman ministan ayyukan noma da raya karkara na Najeriya ya yi tsokaci game da musabbabin wannan matsala amma ya ce gwamnati na ɗaukar matakai. Masana'antunmu na masaka in particular ɗari da arba'in da biyar muka rasa shekara talatin abin da ya kawo yanzu suka mutu yaran rasa aiki yanzu dukkan mu yawancin mu nan ta kirga mu nan duk kayayyaki na waje muke samu ba aiki ne na gwamnati bane kawai aiki ne wanda ya shafi gwamnatin kanta ya shafi yan kasuwa ya shafi kuma mutane gaba kuma mun lura farashin kaya ya fara yi wa ƙasa kuma muna fata zai sake yi wa ƙasa kuma yanzu mun shirya da yardar ubangiji manoman mu ƙanana da na tsakiya za mu ba su taimako wajen noman rani wanda ya shafi masara shinkafa dankali da wake saboda musamman waɗanda suka yi asara saboda ambaliyar ruwan nan yanzu haka dai gwamnatin kano ta kafa kwamitocin tsaro a matakan ƙananan hukumomi da shiyoyi domin tabbatar da zaman lafiya kamar yadda kwamishinan ƙananan hukumomi murtala silagaro ke faɗi jihar kano jiha ce ta kasuwanci muna kira da al'umma da a ci gaba da zama da kowa da kowa lafiya kuma gwamnatin jihar kano ta kafa kwamiti babba domin tabbatar da zaman lafiya da faɗakar da al'umma mahimmancin zaman lafiya a jiha kuma kwanan nan nan gaba kaɗan mai girma gwamna zai kafa irin wa'annan kwamitoci a masarautunmu guda biyar da muke da su. A nasu ɓangaren dattawan arewacin Najeriya na ci gaba da nasiha da jan hankali ga matasa da kuma an karar da gwamnati da hukumomi kan matakan bi domin dakile wannan fitina. Gwamnatocinmu su himmatu na farko da wayan da kai. da sanar da mutane abin da yake hakika kada a ja baki a shiru a kuma shirin a kada barnar ta barke yadda ba za a iya da ita ba lalle su tashi a tsaye a wayar da kan mutane a nusar da su kuma abin da za a yi musu na rarrashin su shi ma a kuma a gaggauta a yi amma a bi su da wayar da kai wayar da kai shine muhimmi in mutum ya gane abin ba za a ja shi kirir ba kuma hakika akwai kullalliya a cikin abu wata ɗabi'a da muka ɗauko wa kanmu na cewa idan kai ba na wato gwamna ba ne to kuma duk abin da za ka faɗa ba abin aji a saurara ba ne to ba ku haka abin yake ba in an zo kan mulki sai ka saurari kuma kowa sai ka girgije ka tace abin da yake wanda zai amfanar da kai ya amfanar da mulkin naka kuma ya amfanar da jama'a ko daga bakin waye Alhaji gida da Muktar kenan guda cikin dattawan arewacin Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.